sai ga wani mu na tafsirin alkur'ani mai girma muna cin tafsirin suratun nisa a jiya mun fara bayani kan aya ta ɗari hudu fadan allah la kai fi kafirin min jiwahu a lokaci ya cin mana za ka yi insha allahu ta'ala a kanta za mu tashi a fatan mu dai ubangiji ta'ala ya datar da mu ya amintar da mu da karanta daidai da fassara daidai da fahimtar daidai da kuma aikata daidai bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إلا من أمر أو أو ومن يفعل ذلك ابتغاء

mun fara bayanin alakar wannan aya din da ayoyin da suka gabata isa ubangi subhanahu wata'ala ya bayanin cewa da yawa da yawan gani da mutane ke babu alkhairi a cikin ta musamman ma a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo garin Madina akwai munafikai akwai yahudawa sukan yawan yin gane-gane su gana da juna ba tare da ana jin su ba don su sanya tsoro da shakka cikin zukatan mummuni nisa za ka ga wasu ayoyin ubangiji ta layi ta zargin shi irin wannan munajati da Allah ya ce alam tara illal ladina nuhu anin najwa thumma adu lima nuhu ana Allah ya ce ba gani bane wanda aka hana su gani amma kuma suka dawo suna yin abin da aka hana su haka Allah ya ce innaman najwa min ash-shaytani liyahzuna allazina amanu Allah ta nace kaɗai dai gani ɗin daga shaiɗan ne don ya bakanta wa masu a lokacin suka yi irin wannan gane-gane ɗin na cutar da musulmi da sanya musulmi shakka kamar yadda Allah ya faɗa cikin sutul baqara idza kullabi na amanu qalu amanna ba wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un kaga wannan yana cikin irin gani ɗin da sannan kuma mafi yawa maganganu na alkhairi da ƙulle-ƙulle na alkhairi mafi yawa bayyana su ake da yawa abin da ya zama ba abin kirki ba ba alheri ba shi aka fi ba shi yasa da yawa yawan gani da mutane suke yi ta ɓoye wata magana ta tattauna ba tare da an sani ba kaɗan da kake samun alkhairi sannan kuma a wajen bayyana magana ɗin akwai mai akwai alama ta izza akwai alama ta ƙarfi babu lalacewa ko kuma alama ta ƙarfin imani wannan ɓoyewa ɗin kuma saɓanin haka ne to shi sa ubangiji ta ala yace da yawa da cikin gano su babu alkhairi shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam a yake faɗa a cikin cikin hadisi ne ingantacce cewa da halatta mutane guda uku an yi tanajaf tunani bidon wahidi haramun ne kuna ku uku mutane guda biyu su gana banban da guda ɗaya saboda zai sanya masa ne shakka da tsoro da wasu na cikin cikin zuciyarsa muna tare da wani da wani da wani mutum uku shi a bai shaɗi biyu su ware suna gana wannan zai haifar da musiba shi sa manzo Allah ya hana amma da su kai su hudu ko su biyar kuma kamancin wannan so ba laifi bane biyu su ware to ga saboda irin abin da yake haifarwa a zukatan mutane na shakka da makamancin wannan wannan yasa ubangi ta laifi babu alkhairi a cikin da yawa daga ganawarsu da yawa ganin mutane da zan tuttukan za ga babu alkhairi a cikin amma dai ka samu maganganu ne na shari ko kuma alal akalla maganganu ya tasu maganganu wanda ko da dai ba za su amfana ba za su cutar ba to ko ba za su amfani ba amma kuma cikin gani din na mutane akwai wani ganin da ya zama shi kuma akwai alkhairi a ciki yasa ta ta'ala da ya tashi ce la khaira fi kafirin babu alkhairi cikin da yawa kina akwai kadan wanda akwai alkhairi yasa ta ta'ala ya kai istinza'i al-istisna al-munfasil sai ubangi ta lace illa man amara ai lakin man amara bi sadaqati sai dai a gani din wanda shi ba sharri bane alkhairi ne gani na wanda amara bi sadaqati ya umarni da yin sadaka wannan sadaka kamar da al-sidi yake faɗa shi ya kunshi sadaka ta dukiya ko sadaka ta ilimi abinda Allah ya bashi na dukiya yayi gani domin ya bayyana inda za a tasirifin dukiyarsa ko ya gana da wani dan ya baki ta sadaka ta dukiyarsa ko cewa ko makamancin wannan a haka nan ko ya zama ya sarka ta ilimi ya gana dan ya sanar da su wani ilimi na shari'a ko ko wani ilimi da zai amfana da su yace zai ma iya yiwa ya zama ganin ya zama abin da ya shafi addini a sadaka din tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa inna likulli takbiratin sadaqa wa kullu tahmidatin sadaqa wa kullu talbihatin sadaqa kaga suka gana dan sanar da wannan ko aikata wannan ambatan Allah tasbihi talili kaga shi ma duk wanda yake cikin karshen sadaka wal amru bil ma'ruf sadaka ko ya gana da shi shi sa a gaban ubangi ta ya kawo au ma'ruf misali istina'in wannan illa man amara bi sadaqatin sai ce au ma'ruf ko kuma ya umarni da al ma'ruf al ma'ruf duk abin da yake ainihin kyakkyawa kuma ya zama da'a wannan shi ne al ma'ruf almaru shine abin da shari'a ta san cewa abu yake cewa to wannan shine ne almaru lakin dukkanin ayyuka na alkhairi da ayyuka na da cikin shari'a to sai dai wanda ya umarni da wannan daga ce wannan kuma ke nuna cewa kenan yana cikin ma'aruf din kuma wanda ya gane dan hana mummunan aiki domin shi ma hana mummuna ke yana cikin ma'aruf inda aka ambaci ma'aruf shi kaɗai, to hana mummunan aiki ya ce karkashin sa amma idan aka ambaci su biyu aka ce al'amur bil ma'ruf rufi. Wannan anil munkari sai da ma al'amur bil ma'ruf umarni da kyawawan ayyuka annahy anil munkar kuma hana munanan ayyuka amma kamar nan da aka ambaci al ma'ruf shi kadai to wance ya shiga karkashin tunda abu ne sananne sai na cin al ma'ruf yana cin abu kyakkyawa da shari'a take so ya zama an hana yin munanan ayyuka ubangi ta ce au islahin bainan nasi ko kuma yin sulhu tsakanin mutane da inda aka ce za a yi sulhu kaga ana yi tsakanin ne mutakasimaini ko mutanaza'aini masu jayayya ko masu rigima da juna ko masu gaba da juna yi ta'ala sai ce banda wa'annan masu yin gyara da islahi tsakanin mutane saboda a cikin gyara da sulhu tsakanin mutane akwai haɗe kalmar musulmi ya zama musulmi ba sa rigima da su kuma haka ta Allah ya umarce mu addinin mu wa tusimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu Allah ya mana umarni da mai riko da igiyar Allah guda ɗaya Allah ya ce wala ta fara uka raba haka nan kuma akwai gyara wajen zamantakewa ka zama al'umma ta zauna lafiya yasa ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa cikin hadisin da imamu ahmad ya fitar da shi haka nan imamu bukari da muslim su ma su fitar da hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake faɗa cewa hadisin a hadisin umma kusur ne bin tokuba ke cewa a taji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa laysal kadzabu ladhi sunu bainan nasi fayyana mai khaira wanda yake kokarin ya gyara tsakanin mutane ya sulhu manzan Allah ya ce ba makayyaci ne kamar yana kokari ne na yada alkhairi ko kuma yana faɗa alkhairi har take cewa ban ji manzan Allah yana rangwame a wani abu ba daga zantaccukan mutane a ce annabi ya rango mai za a iya wata karya ba mummuna ba irin abubuwa guda uku a wajen yaƙi da kuma wajen sulhu tsakanin mutane kamar yana ba da misali jiya ka san ba ba jituwa tsakanin su duk musulmi ne ba laifi bane ka zo ka ce ai wane yana gaida kai ka su bai ce yana gaida shi ba shi ma ka je ka ce maka ka kuwa ne yana ta tambaye ka wannan zai ba su sauki zai yaye musu gawa da ke dan zama ka haɗa tsakanin su to kuma duk wanda ya zama yana sulhu tsakanin mutane wannan kina ma cewa ta Allah zai taimake shi domin ya da alkhairi sabanin wanda shi kuma yake da banna inna Allah la yashrihu amal al-mufsidina su maballata ta Allah ya baya gyara al'amarin amma wanda suke gyara to su kuma Allah Allah yana taimakon su yana gyara al'amarin haka nan a cikin sulhu tsakanin mutane bawa yana samun lada ladan da ya wuce lalan da ya wuce darajar iyamun laili ko darajar yin azumi ko darajar sadaka kamar yadda ya zo a hadisin da turmudi ya fitar da shi a kuma turmudi ya hassana hadisin <clears throat> hadisin turmudi ya fitar da shi haka na imam ahmad haka abu dawud wanki turmudi da ya fitar da ya ce yake hassanin sahih hadisin a abu jarra allah ya kara masa yadda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ala akhbirukum bi afdal darajati salati wa siyam wa sadaqa bana sanar da ku wani aiki wanda falalasa ta fi darajar sallah da azumi da sadaka ba qalu bala suka ce ka sanar da mu ya manzo Allah sai manzo Allah ce islahu zatul bayyin sulhu tsakanin mutane guda biyu wani ce rigima ko suke gaba da junansu ku yi sulhu a tsakaninsu annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan wannan shine abin da in mutum ya aikata zai samu irin wani gobabban ladan a gurin Allah subhanahu wataala to shi sa ubangi ta'ala ya ware wa'annan to kaga wa'annan an ambace su ne amma ba ana nufin su kare ba lafazin aw ma'rufin ya nuna ma cewa duk wani gani wanda ya zama a wannan ganin alkhairi zai a haifar gani to wannan ganin ba laifi ba baya cikin gani da yake babu alkhairi a cikinsa duk ganin da ya zama zai haifar da wani abu na alkhairi ko gyara tsakanin mutane ko zai haifar da yaduwa alkhairi a cikin mutane ko zai haifar da wani abu na da'a ga Allah subhanahu wataala to wannan baya cikin ganin da za a ce masa a gane ne da shari zai zama gane ne na alkhairi ubangi ta laifi wa man yaf'al zalika ibtigha'a mardatil lahi to wanda ya aikata haka gane na alkhairi ko shiru tsakanin mutane ko ma dukkanin wani aiki ya aikata ibtiga amradatin lahi dan neman yardar Allah dan yi neman yardar Allah ma'ana yayi da ikhlasi yayi dan Allah ba dan neman wani abu ba dan burgewa manufarsa shine neman lada a gurin Allah ubangi subhanahu ta'ala ce fa sawfa nutihi ajran azima to da sannu ba bashi wani lada lada mai girma kaga ubangi ta'ala ce ajran wanda an kashi bi wanda lafazin ajran din ke nuna ma cewa lada ne lada ne ba dan kan lada ba to kuma sai Allah ta ya ƙara cewa ajran azima lada ne girma irin ladan da babu wanda ya sani sai Allah da yawan malamai da suka ce abin da ake nufi shine aljanna wacce fiha ma la ainu ra'at wala udunu sami'at wala qabara ala bal ahad wanda cikin ta akwai abin da ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba bai taba dauki a cikin zuciyar bawa ba ubangi ta ya tanadi kala-kala a cikinta ya tanadi benaye da daji. allah ya tanadi marmaro na ruwa marmaro na giya marmaro na nono ga kayan marmari wanda suke a kusa-kusa ba tare da za ka yi wahala wajen shirar suna ga iloyi da allah ya tanada ga ƙoramu suna gudana a ƙarƙashinta har suke cewa ma kai allah ya tanadi a cikin aljanna irin tanadin banda ba don ni'imar allah ba da farallarsa da kuma wanzar da 'yan aljanna da allah ya nufin yi da idan mutum ya shiga aljanna ma faduwa zai mutu saboda farin ciki daɗin da yake cikin aljanna sannan banda wannan kuma ga abin da Allah ya yi da wanda ya fi wannan daɗi shi ne ganin Allah subhanahu wa ta'ala wani shi ganin Allah ɗin shi kuma ya fi aljanna daɗi to ɗoro ya bisa wannan kuma ga wata falala ɗin da wani daɗin wanda ba za ka kamanta shi da komai ba irin abin da Allah ya yi 'yan aljanna na dawwama su a cikin aljanna domin yana cikin ƙalubale na dukkanin wani daɗi da za ka samu a duniya babban kalubalenka na farko ran da zai yanki amma dai shi ya zama ya ƙare ya zaga shi ɗaya na ta kawata mutane talauci da haka mutum Allah ya ba shi dukiya yana jin daɗi sai kasa bayarwa saboda yana tsoron shedan yana nuna mace kar ta ƙare kamta daga wannan jin daɗi ko kuma ya dinga jin tsoron za ta ƙare ta hanyar da ta hanyar ya mutu shi to kaga a cikin aljanna babu wannan firgitin duk wanda ya shiga aljanna khalid ya fiye a madani musamman Allah ya taimake kai baka ci dauki da Allah ya ce la yabuna an hiwala to duk wanda ya shiga cikin ta baya neman canji to yi ta'ala wanda ya aiki sa dan Allah ubangi ta'ala zai bashi wannan kaga wannan akwai zaburar da mutane cewa idan za su yi aiki ya zama sun yi aiki saboda Allah subhanahu wataala domin mutum yana samun lada ne a gurin Allah a aikinsa gwargwadon ikilasin aikin naka gwargwadon yin ka dan Allah gwargwadon irin ladan da kake samu a gurin Allah idan da za ku yi aiki ku goma kowa zai samu ladan da gwargwadon ikilasin ikhlasi aiki sai ya zama aiki karami ne amma ikilasin aikin kuma ya bashi wani babban matsayi a gurin Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba mu labarin hadisin da da Bukhari da Muslim suka fitar da shi karuwar da ta zo ta ga kare ya tsufa rakiya yana kewaye rijiya bayan ta sha ruwa ta gane cewa wannan karen abin da ya same ne same shi ta cire hukunta ko takalminta ta zira ta ɗebo ruwa ta shayar da karen manzala ce Allah ta'ala ya gode mata ya gafarta mata ya bata aljanna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin mutumin da ya wuce ya ga reshe na bishiya na cutar da mutane ya sare shi ya da cutar da mutane manzala ce fa shakarahu Allah wa adkhalahu aljanna Allah ya gode masa Allah ya shigar da shi aljanna ibn abul is arhanafi yace wa'annan mutanen da karu nan da wannan yace ba wai aikin bare dan ka kalla aikin ai ba mai yawa bane akwai wanda yayi aiki miliyan din wannan amma ta kila kuma Allah ya shigar da shi aljanna ba yace karfin ikilasin aikin dan tsagwaran ikilasin da suka yi aikin da shi ne shi ne ba su wannan matsayin a gurin Allah subhanahu wataala yasa ka yi kokari dukkanin aikin da zaka yi ya zama ba don kowa sai ba ya zama wannan aikin kana yin sa ne don Allah dan neman lada a gurin Allah ba dan neman lada a gurin kowa ba wannan kuma shine yin aiki dan Allah subhanahu wataala to shine mutum zai samu wannan sakamakon a gurin Allah subhanahu wataala sai ubangi subhanahu wataala yace kuma yayi magana kan masu saba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga bayan ubangi ta'ala ya bayyana cewa da yawa cikin gane ganan su babu alkhairi a ciki Allah ya in gani da ya zama akwai alkhairi a ciki kuma Allah ya faɗi ladan da za a samu ga wanda ya aikin da ikhlasi to sai ubangi ala kuma yace man sha iqir rasula wanda ya saba wannan manzan shine manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ubangi ala ya aiko dukkanin manzan da ya aiko dan ya zama an yi wannan manzan biyayya wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah Allah ce ba mu aiko wani manzo ba sai dan ai wannan manzan biyayya da izinin Allah subhanahu ta'ala. isa tun daga kan annabi nuhu alaihi salam za ga kai kiran mutanen cewa su yi masa biyayya ya qanne budullaha wattaquhu wa bi'un to ya ku mutane na ku bauta wa Allah ku kiyaye dokokin Allah wa bi'un ne kuma ku yi biyayya ubangiji ta'ala ya zaburar da wannan al'umma yake inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunu rasula fa akaznahu akdan wajila Allah yake mun aiko muku da manzo babban jakada manzon tsira farin jakada nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka aiko da fir'auna fir'auni saba manzon da aka aiko mai shine annabi Musa Allah ce mun kama ki kamu na halakarwa saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babban musiba ce Allah ce duk wanda ya saba masa ibn jarir tabari alaihi rahmatullahi ya ce nan wanda ya saba manzo ta hanyar kin imani da shi da kuma gaba da manzo Allah da addinin da manzo Allah ya bi da shi a shi kenan yana nufin duk wanda ya zama risalar manzo Allah ya imani da ita ya saba manzo Allah kan addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da hanyar da Allah ya ko manzo Allah da ita ya zama yana gaba da kiyaya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan ibnu ashur shi ma haka ya fassara aya din ta mai rasula sai abin da ake nufi wanda ya kafir cewa manzan Allah ne musamman abin da ya zo a gaba kaga bayan wannan ayar ta lace inna Allah la yakfir an yushraka bihi wa yakfir ma dun zalika ma yasha yace wannan ke nuna haka kama wannan bai takaitu a iya wanda ya saba manzo ta hanyar ce masa ba a haka nan har wanda ya saba manzo yayin imani din da manzo amma kuma ya zama yana sassaba manzalacin umarce umarcin sa yana kaucewa sunnar manzo Allah yana zuwa da wata bid'o'i shi ma zai karkashin wannan aya kamar da al'allama isidi alayhi rahmatullahi yake cewa a a a saba manzo Allah din da irin matsayin da Allah zai ba su tunda ubangiji subhanahu wataala a ƙarshe ya fa irin sakamakon su to ga irin sakamakon da za a yi musu wanda suka saba manzo Allah din sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sakamakon zai zama ta jahannama Eh to ya danganta da irin sa'ir da irin saba da mutum yi manzan Allah akwai saba da an wa manzan Allah in an shiga wutar ba za ta fita ba ta ke da wani suka kafar cewa manzan Allah suka saba mata hanyar kin imani ne ta hanyar yin gaba da manzan Allah to wa'annan sun yi saba da udan ubangiji ta'ala suka mutu akai shigar da su ta Allah ba ta fitar da su ba akwai kuma wa'anda sun yi imani da annabin amma kuma suna sassaba manzan Allah a takaice dai ka ce masu zuwa da bidiyoyi idan ubangiji ta'ala bai kyale su ba to zai shigar da su wuta amma idan bid'ar da mutum yake bata kai haddin kafirci ba to wannan ba za ta yi da wani abu amma idan ya zama bid'ar da mutum yake ta kai haddin kafirci yanzu dan bid'a da zai ce komai Allah ne wannan ai ya wuce haddin kafirci ba dan ko kiristoci ba ce komai Allah bane iya inda suka tsaya uku laqad kafara allazina qalu inna allaha thalithu thalatha ko wanda yake da aqidar wadatul wujud wadatul wujud ko me me me aqidar al-hulul wal ittihad to kawai komai ɗaya ne ba wani saman ne sai Allah daga da abin da ka ganshi a samu kawai Allah ne zaka duk wannan bid'o'i ne da su kai haddin kafirci amma dan wanda zai zo da su yan bid'o'i baya wani abubuwan da kafirci da shirka amma na zuwa da su bid'o'i da suka saba manzon Allah wannan sune irin wanda za a kore su din nan in annabi sallallahu alaihi wasallam zai gansu da alama ta al'ummata Ko mala'iku za su kori manzala zai ce al'umma ta ce za ce ai bayan ka bar duniya a baddalu wa gayyaru to na gayyaru din kaga su ne irin wa'annan sun caccanje wani abubuwa na addini annabi sallallahu alaihi wasallam ce fasukan fasukan fasukan ai nesa da su ai nesa da su ai nesa da su saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babban musiba wannan ke nuna wa ce na cewa saba manzo Allah tashin hankali Allah ya ce min ba da mata bayyana lahu huda kaga wanda ya saba manzo Allah din bayan shari'a ta bayyana a gare shi hujja ya ta bayyana a gare shi amma kuma tare da haka yin imani dan tsaurin kai yake bin tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan sakamakonsa shine ubangiji ta'ala sai jibinta masa abin da jibinta a kai Allah yake wa yattabi ghayra sabilil mu'minina ya bi tafarkin da ba tafarkin mu'minai ba ya ba hanyar da ba hanyar mu'minai ba Allah ta lace ni wallahi ma ta walla za mu jibinta masa abin da jibinta a kansa ma'ana za mu bar shi da abin da ya dauka wa kansa dukkanin mutumin da ya zama gashiriya ta Allah ta bayyana a gare shi gaskiya ta bayyana a gare shi hujja ta bayyana a gare shi amma tsaurin kai yasa ya kibin Allah to ban ta ala sai zare taimakon sa sai ya kyale shi da kansa kuma a nan ubangi ba zalunta su yi ba laifin sa ne ya jawo masa ubangi ta ala ya masa haka kamar yadda ubangi ta ala ya wayi wuda ce falan ma zagu a zaga Allah kuluba kaga gaskiya ta bayyana a gare su amma suka kibi ta ala sai ya karkatar da su wani lokacin ma ubangi ala sai ya kyale ka akan banna din tunda gaskiya ta bayyana a gare ka ka san gaskiya ce ka kibi to ubangiji ta'ala sai ya kyale ka akan bannar wani lokacin ma kai ta ganin wani ci gaba da samun jin daɗi saboda ka'idar ubangiji subhanahu wa ta'ala fa zanni wa man yukazzibu bi hadha alhadith nastadrijuhum min haythu la ya'lamun Allah yake wa umli lahum inna kaydi matin Allah yake ku tsale da wanda ya kareta wannan zancen kaga Allah yake kaga gaskiya ta bayyana a masu kareta Allah yake zamu musu talala juhun min haythu la ya'lamun sai inda bai sani ba Allah ce quli lahum mu jinkita musu amma Allah ya ce inna kaidi mace Allah ce shi na tanadi na bi kwani subhanahu wa ta'ala kaga ubangiji ta'ala anan da ya masa haka ba zalunta ce ba shi ya jibinta wa kansa haka ga gaskiyar Allah ya bayyana madaita amma kuma ya kibi Allah ce sai mu jibinta musu abin da ya jibinta kansa to kaga wannan kuma ke nuna cewa wanda shi kuma ya saba manzon Allah ya ta hanyar kuskure ɗabi'a ce ta jashi ta dan adam tunda ubangi ta'ala ya halitta dan adam bai bashi isma ba Allah ta'ala bai bai kowa isma ba idan ba annaba da manzanni ba sai ko mala'iku amma duk wanda ba so bai da isma zaka iya samun wani lokacin zai inda ka kai da bin sunna lokacin kayan kuskure ka saba wani abu da sunna ya zama ba da ganganci ba ba gaskiya ce ta bayyana gare ka kan gare mata ba kaga ba mu'mina nuna cewa kenan shi wannan Allah ba zai jibanta masa abin jibanta kansa ba sai zama shi wannan ubangiji ta'ala zai taimake shi zai datar da shi da dawowa kan hanya ta daidai kamar yadda kuma shine abin da ubangiji ta'ala yake al-muttaquna wa saru ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arbuha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin kamar ka tambaya Allah suwaye al-muttaqun allazina yunfiquna fi sarra'i wad-dharra'i wal kazimin al ghaiba wal afin an nas wallahi bil muhsinin sai ta allazina idza fa'alu fahishatan aw dhabu anfusahum zakarullah sune wa'anda idan suka aikata ta alfasha ko suka zalunci kansu ta yi wa Allah wani laifi zakarullah kaga ta Allah ya dace da su tuna Allah fastaghfiru li dhunubihim sai su nemi gafarar zunubinsu ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون sun san ba mai gafarta zunubai in ba Allah ba ba sa dogewa akan aikin da suke da laifi tare cewa suna sani dukkanin mutumin da ya zama da ganganci yake saba a Allah ba ta hanyar kuskure ne to ban insha Allah yana datar da shi da shi kan hanyar amma wanda bai gaskiya za ta bayyana a gare shi karara san zuciya za zai kibi to wannan ana jiye masa tsoron ana jiye masa tsoron ubangi Allah ya zare ki bakon sai bace da kansa wanda kuma dukkanin wanda Allah ta Allah ya masa haka to ko shakka babu sai ya zama tabbaci sai ya zama a shi. dan dukkanin wanda ubangi ta'ala bai taimake shi ba to nan bala'i da musiba ya gama samu wannan ayar malamai su yi hujja da ita fadin Allah mai shakiyar rasula wata bi ghayra sabilil mu'minina wannan lafazin na wayata bi ghayra sabilil mu'minina malamai sun hujja da shi kan cewa ijma'i na al'ummar musulmi wannan al'ummar ta manzo Allah cewa hujja Imam Shafi alaihi rahmatullahi kamar yadda ibn ashur yake faɗa ya ka qaul fakar dinin rabi sha imam shafi alayhi rahmatullahi an tambaye shi me hujja ta jima'i cikin alqur'ani sai ya koma yayi bici alqur'ani su 300 da yi fitar da wannan aya sha faɗin Allah wa yattabi ghayra sabilil mu'minina wanda ya bi tafarkin da ba na mu'mine ba to wannan ke nuna kenan tafarkin mu'mine ya zama hujja musamman tun da farko Allah ya ce man shaqiqir rasula saba wa manzo shi kadai ai ya isa dalilin da zai sa ubangi ta Allah ya dirka kan da mutum ya dirka ki mutum da azaba to kuma sai ka ce wai tabi ghairu sabilil mu'minina ka kenan shi ma tafarkin mu'mine din kenan shi ma wani dalili ne ne zaman kanta kaga wanda ya bi tafarkin da ba na mu'mine ba ya saba tafarkin mu'minai sai ubangi ta Allah ce wallahi ma tawalla wa mislihi jahannam wa sa'al masira ka kenan tafarkin mu'minai sai zama kenan hujja ne abinda mu'mini suka yi jima'i akai yanan wannan al'umma ta manzara ta haɗu akan wani abu ta ce wajibi ne ba a taɓa ba ko ta ce mustahaji ne ko wannan abin halal ne ko wannan abin haram ne to ijma'in shi ya zama hujja musamman al'umma ce wacce umin ta'ala ya mata shaida cewa tana umarni da kyakkyawan aiki mu khayra ummatin ukhrijal lin-nasi Allah yake ta'muruna bil ma'ruf kuma al'umma ce zaɓaɓɓiyar al'umma ce Allah yake wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nasi wa yakuna rasul alaykum shahida kaga al'umma ce da Allah yake zababbiya ce kuma Allah ya sanya zamo shaida ga mutane to al'ummar da Allah yake zamo shaida ga mutane kenan abinda ta hadu akai ta shaida cewa wajibi ne abin ya zama wajibi shi yasa ake hujja da wannan kan cewa ijma'i na al'ummar musulmi hujja ne cikin addini kuma abinda zai kara wa kar wannan karfi fadin Allah subhanahu wataala fa in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila Allah wa rasul kaga Allah ya ce kuka yi jayayya kan wani abu ku mai da shi zuwa ga Allah da manzan Allah to kenan abin da ba ku jayayya a kansa ba kenan ya zama hujja bai ce kuma da shi zuwa ga Allah da manzan Allah ya zama ijma'i na ne hujja kaga daga cikin abin da almasadirul shari'a tushe na shari'ar musulunci abin da ake koma zuwa gare shi ne littafin Allah sai sunna da hadisan manzan Allah sai ijma'i wannan kusan an haɗu a kansu to abu shi ne kiyasi magana mafi inganci kiyasi shi ma ya shiga ciki wannan su ne misali da shi to da za a ce ijma'i ina muka samo shi to wannan ayar hujja ce Allah ce wai tabi ghaira sabilil mu'minin duk wanda ya bi tafarkin da bana mu'mini bai saba musu kenan kenan ga wani abu da mu'mini suka haɗu a kai sai kai ka bota yadda ba ta saba nan ta mumina da Allah za zamu dora ma abin da ka dora kanka Allah kuma ce nusrihi jahannam wanda ya hakan zamu shigar da shi wutar jahannama Allah ya ce wa sa'ad basira kuma makoma ta yi muni ta zama wutar jahannama ba wata makoma mai muni irin makomar da ya zama makomacin sa zama jahannama wa bai ta'ala zai mai da makomar ta ce wannan sai da mutum da bai fita farkin muminai ba duk tabarkin da ya ba na mumine ba sai zama hanya ce zuwa ga wuta kamar yadda Allah ce ushurul ladina zalamu azwajahum ma kanu ya'budun min dunillah fahaduhum ila siraqil jahim Allah ta'ala yace za a tashi wani suka zalunci kawunan su wani suka zalunci da su da matan su da abin da suka suna bautawa wanda ba Allah ba za ce fahaduhum ila siraqil jahim ku shiryar da su zuwa ga zuwa ga tafarkin wutar jahim tunda sun kauce tafarkin muminai har cewa su kuma muminai za a shirya da su ne zuwa ga tafarki a tabarkin shiga aljanna wannan dalili ne mai girman gaske da yake nuna kamar da imamu shafi ya faɗa duk da an samu su maluma din da suke ganin cewa wannan ba hujja ba ne ijma'i kamar irin su imamu gazali kamar irin su khatsari eh, da wasu cikin maluma suna ganin wannan ayar sun maganganu kan cewa ba su zama hujja kan ijma'i ba amma da yawan malamai suna gani wannan hujja ce kan ijma'i to kaga wannan kuma ke nuna ma kenan ba wani addini zama ingantacce a gurin Allah sai addinin nan ya zamo ana yin sa ne bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sannan addinin sai ya zama bisa fahimtar magabata na kwari domin a nan da aka ce wata bi gaira sabilil mu'minina a lokacin suwaye muminan su ne sabon manzan Allah shi sa zaga aqida ta al sunna wal jama'a muke cewa muna addini ne ta hanyar bin littafin Allah da sunnar Manzan Allah amma bisa fahimtar magabata in wata aya ce ba za mu fassara ta da son zuciyarmu ba sai mun koma mun ga sabon manzan da suka fahimci wannan aya din tunda sunar alqur'anin ya sauka ɗanyensa suna raye suka ga Manzan Allah ya fassara ko ya aikata wannan ayar a aikace a gaban idan Allah ya ƙara musu yadda baki daya haka idan wani hadisi ne ba ma ɗaukarsa da fahimtar mu sai mun koma mun ga sabon manzala suka fahimci wannan hadisin ya suka fahimci wannan sunna din to wannan ne hanyar da mutum zai bi ya tsira cikin addinin sa amma duk wanda yace zai dauko ta aya fahimta iya fahimtar sa yace hum rijalun wa nanu rijalun to wannan sai ya halaka dan kakan samu masu tsaurin kai har a wannan zamanin naji irin wannan wasu yan kuta kutan da karatun nasu bai taka kara ya karya ba amma an zo ana muƙabala da su an ce ga annabi ya ce kaza za a yi magana cewa sabai sama suka ce a su ba ruwansu ai humu rijalun wa nanu rijalun wai sabon manzo Allah su wasu mazaje ne wai su ma din wasu mazaje ne ka ko shakka babu ka san wannan halaka ce ka san wannan rudin shedan mutum a wannan zamanin ya kalli imanin shedan sabon manzo Allah ya ce wai su mazaje ne mu mazaje ne waye kai a addini duk wanda yake addini zarafiya kawai ke an bauta Allah an gama an wuce kawai ka bi farkin su abinda muke fata mu jira karkashin wata hadisi na Anas Malik Allah ya kara masa yadda amma ba dan haka ba ma da sai da da sai ka ce ina zaka abinda muke fata wancan kyakkyawan fatan da manzo Allah ya ga al'ummarsa da aka tambaye shi ya rasulullah almar'u yuhibba almar'a ar-rajulu yuhibbu almar'a wa lam yalhaq bihim mutum ne yake son wasu mutane amma kuma aiki da yarce su ba sai manzala ce almar'u ma'a a habba. to wannan muke fata mu samu amma ina aikin yake ba aikin Ana dan malik Allah ya kara mace da tun yana duniya ce babu wani abu da nake zamanin manza Allah face yanzu an tuza face an bai shi ya ce sai sallah ce ta rage ya ce ita ma bai yi atin fiha ma bai yi atin ya ce ita ma sallar kun toza ta bulu kun za a cikinta to mu yanzu in ma ka zo kana sallar ne kyan a zahiri amma zuciyarka tana ina kuma a sallar akwai fi wanda ma ya shiga sallar fa an fara fa ya ce kai wallahi ba zai bai fita sun zai sallar wani a sallar wallahi kawai Allahu akbar da assalamu alaikum yake yi da za a gama sallar ka tambaya ka ce me liman ya karanta wala ba zai iya gaya masa wancan shine ne fatanmu amma ina kake da imanin da zaka ce sabon maza rajalun wai kai umar ko kuma kaga wannan halaka ce haka dole addini ya zama an fahimce shi irin fahimta da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi Allah ta'ala ya sami addini ma ka ta sai Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجد إنها لحيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا الله تعالى يقول إن الله لا يكفر أن يشرك به ubangi ta'ala baya gafartawa ai shirka da shi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ba yana gafartawa abinda bai kai shirka ba liman yasha ga wanda ya ga dama wa man yushrik dukkanin wanda ya shirka da Allah faqad dalla balalan ba'ida haƙiƙa ya ɓata ɓata manisanci iya da una min dunihi illa inasa ba komai suke bautawa ba koma bayan Allah face gumakan da ake kiransu da suna mata ake kiransu da sunan mata wa iya da una illa shaitanan marida ba komai suke bautawa ba face shaitani mai tsaurin kai Allah Allah ya la'ance shi wa qalla attakidanna min ibadika nasiban mafruda ɗan kuma yace sai na riki wani yanki na rabu daga cikin bayan ka kayyadadde wa nahum yace lalle tabbas sai na batar da su wal umanniyannahum lalle tabbas sai na sanya musu dogon buri wal'amuran amuran nahum lalle sai na umarce su falibatti kunna azalal an'ami ta dinga tsaga kunnuwan dabbobin ni'ima wala amurannahum falyughayyirunna kalkalla. Ke tabbas sai na umarce su sun dinga canja halitta Allah wa man shaiɗa na waliyan Allah yake duk wanda riki shaiɗan a matsayin masoyi min ko ma bayan Allah faqad kafira khusranan mubina haƙiƙa yayi asara asara mabayyaniya ya'iduhum wa yumannihim shaytan yana musu alƙawari kuma yana sanya musu buri wa ma idimu shaitanu illa gurura ba komai shaɗai ke alƙarta musu ba face ru wala'ika ma wahum jahannamu wa'annan ba kuma sai ce jahannam wala jiduna annaha mahisa ba za su samu ta makauta gabaranta ba na amanu wa amilus salihati amma wanda suka yi imani suka aikata ayyuka na gari sanu da kirhum jannatin tajari Allah ya ce da sannu za mu shigar da su aljannatai ta jari min tahtiha al-anhar wanda koramu suke gudana ta karkashin ta khalidina fiha abada suna masu dawama a cikin ta har abada wa'adallahi haqqa alƙawarin Allah tabbas ne wa man asdaqu min Allah qila wane ne yake Allah gaskiyar zance subhanahu wa ta'ala bayan subhanahu wa ta'ala bayan ya faɗi sakamakon wanda ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar na faɗa a baya ibn jarir tabari aka da ibn ashur sun ɗauka kan cewa wanda ya saba manzo Allah ta hanyar kafircewa manzo Allah gaba daya ibn ashur yace shi isa ubangi ta'ala ma ya biyo ta da wannan cewa inna la la yasfiru an yushraka bi Allah ta'ala ya faɗo na babban laifi laifin da girman sa ya kai matakar aka mutu ana yi to ubangi ta'ala ba zai faɗa ya shi ba Allah ta'ala ya ce hakika Allah baya gafartawa idan aka yi shirka da shi dukkanin wanda ya shirka da Allah kuma ya mutu akan haka ba tare da ya fi to Allah ba zai gafarta masa ba saboda shirka shine mafi girman zalunci saboda a cikin shirka akwai tauye Allah subhanahu wataala domin kana hada shi da halitta wata halitta tawayyiya ce Allah ta'ala subhanahu wataala shine annafi'ud dar shi yake amfanarwa kuma shine mai samun wa duk wanda ya ga damar cutarwa to kuma sai ka hada shi da wanda baya iya amfanarwa ko kansa ma baya iya amfanawa haka nan baya iya cutarwa sannan ubangi subhanahu wataala ganiyun ne mawadaci ne baya bukatar komai a gurin kowa sai ka hada shi da tauye wanda shi kuma mabukaci ne dukkan wanda ba Allah mabukaci ne antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ganiyul hamid baki ɗayan kuma bukata ne a gurin Allah ka kenan haɗa Allah da halitta wannan tauye ubangiji ne da yake da siffofi na kamala ka hada shi da wanda yake da siffofi na tawaya wanda siffofin Allah baki ɗin su siffofi ne na kamala ko da siffar tana kala da siffar halitta za ka ta halittar tawaya ce amma ta Allah ita kuma cikakkiya ce subhanahu wa ta'ala sannan kuma ubangiji ta'ala shine wanda ya halicci bayi ya samar da su ya kage su yake kuma azurta su cikin ni'imominsa kuma kake haɗa shi da wanda shi kuma bai halici komai ba wanda wannan ne zalunci irin zalunci da babu irinsa ka hada wanda ya halitta da wanda bai halitta ba wajen bauta dan duk wanda bai halitta ba bai cancanci abu da ta masa ba to kaga wannan zalunci ne da babu irinsa shi yasa ubangiji ta'ala ya kira shirka mafi girman zalunci a harshen luqman yake ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun abu yace ya kai dan dana kakkai shirka da Allah domin shirka zalunci ne mai girma shine zalunci da babu zalunci da kai Allah ya ta'ala ya ce alladhina lam yulbisu imanuhum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum wanda kawai suke da aminci a duniya da lahira a gurin Allah su ne ta kuɗa imanin su zalunci sabon manzo Allah suka ce gurin manzo Allah suke ya manzo Allah ayyuna la yadullu nafsahu a cikin waye isa waye da zalunci kansa ba Allah ce bayan da kuke fahimta ayar bane yace ba ku ji fadin bawan Allah na garba inna shirka la zulmun azim ka kenan dukkan wanda ya cakuɗa imaninsa da zalunci da shirka kenan da wannan ba shi da aminci a nan duniya don bai da aminci za a kare dukiyoyinsa bai da aminci za a kare jinin sa? bai da aminci za a kare mutuncinsa haka nan bai da aminci a lahira domin ubangiji ta'ala ba zai taɓa ɗanɗana masa rahama ba za a sanya a cikin wuta Allah ba zai fitar da shi ba ba zai ta fitar da shi ba Allah ta ka tsare ni to kaga wannan laifin saboda girman sa Allah ta'ala yake baya gafarta shi duk wanda ya mutu da shirka to Allah ta ba zai taba gafarta masa ba innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi janna wa ma wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar Allah ta'ala yake dukkanin wanda yayi shirka da Allah ya mutu akan haka to ba kuma sa shi jahannama makomata kenan ma Allah ce azzalamai ba su da mataimaki isa za ka ga daga cin abin da ke dan yake a yanzu shine iya kokari ne sa mutane su koyi shirka inna mai da uhizbahu li yakunu min ashabi sayyid yana kiran jama'ar sa ne dan su zamo yan wuta saboda shi ya san dawwama bai a cikin wuta shi sai kawata shirka ga mutane har shirkan ma take ma ta zama ita ce addini a yanzu idan ma kana gaya mutane cewa kaza da kaza shirka ne ce suke ce ma kai miki manzan Allah ne saboda suna mai da manzan Allah Allah din suna bai sifofin Allah in za su yi roƙo manzan Allah za su roƙa in za su nemi agaji na manzan Allah za su roƙa har ma su ce maka su ba ma ruwansu da Allah kawai manzan Allah suka sani dan ya kawata musu cewa wannan shine san manzan Allah saboda me saboda ya samu wanda za su dawwama a wuta tare kamar da ayoyin gaba za su nuna mana wannan insha Allah to a wannan ke nuna ma cewa shirka ce ce girman laifi a gurin Allah sai Allah ya ce wa yaktur ma duna zalika liman yasha amma Allah yana gafartawa ma duna zalika abin da bai kai shirka ba duk laifin da bai kai shirka ba to Allah ta'ala yana gafarta shi ma'ana yana gafarta shi ko da mutum ya mutu bai tuba ba to Allah in ya ga dama sai ya gafarta masa sabanin shirka ita shirka dai ba a tuba ana raye ba dan aka mutu akai to Allah baya gafarta ka isa dukkanin wanda ya mutu yana wani laifi ba shirka ba kowane irin laifi ne kisan kai ne zina ce luwaɗi ne shan giya ne in dai a musulmi ya mutu baka da hujjar cewa dan wuta saboda faɗin Allah ya fitar ma duna zalika liman yasha kawai illa iyaka wanda ya mutu da irin wancan gima-giman laifuffukan to ko shakka ba ana jiye masa tsoron azabar Allah to amma ba za ka yanke cewa dan wuta bane saboda la'allan Allah ya ga dama sai ya gafarta masa ko da bai tuba kai ko da yana cikin laifin ya mutu ubangiji ta lace wa man shirk billahi dukka wanda ya mutu yana shirka da Allah duk wanda ya shirka da Allah Allah ce fa qaddalla balalan ba'ida haqiqa ya bata bata sanci. kaga nan an kira bata an ce man sanci kamar isti'ara ma'ana irin batal irin ya tafi gurin da ya yi nisan da ba zai samu rahama ta Allah ba su subhanahu wa ta'ala matuƙar ya mutu akan wannan ya yi tafi hanyar da ba shi ba rahamar Allah kamar yadda ainihin waccan ayar da muka ta nuna kamar yadda ita ma wannan ɗin ta nuna kaga wani kira ma haɗari da bala'i na shirka shi za ka samu wanda ya karanta tauhidi da sunna ta manzala daga cikin babban alherin da yake samu za ga duk irin taɓar gazar da zai amma za ga yana kiyaye ne kai ya zama ya shirka da Allah yanzu ko nan saudiya in ka je zaka suna tabar gazar su yi kaza ni sabo yi kaza amma kana zuwa da abin da shi kaza ka ji nan da naka ransa ya tashi haza shirk haza shirk haka nan da ka zo da abin da bid'a ne zaka sa ya tashi yana cin alkhairi na ne na ainihin tsayuwa akan akan tauhidi ko da mutum zai zame ya zama yana aikata wasu laifuka amma za ga dai aqida sa tsaye take wani kuma an san abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin Tirmidhi ya fitar da shi za a zo da mutum ranar alkiyama bai aikata alkhairi ba kuma za a ga sajalatin ne madda basari na laifuffukansa ko takardu ne iya ganin idansa takaddu ne da aka rubuta laifuffukansa kuma ba wani aiki kuma da yi na alkhairi kuma ya sallama wa ubangiji ba a zalunce shi ba amma sai a tunar da shi cewa baka da wata takarda baka da bidaka wa'annan takaddun na laifinsa baki daya sai a ɗauko su a ɗora a tafi na ma'auni to za a ɗauko takardar la ilaha illallah fes take ma'ana baya kafirci baya shirka amma dai can ga ta'asa ga zinace zinace ga kaza ga kaza iya ganin idan sa kawai su aka rubuta musu amma dai ya mutu ba shirka ba kafirci da an ɗauko na takardar mai la ilaha illallah an ɗora ta nan sai ta rinjaye duk wa'ancan laifuffuka ta gafarta mai shiga wannan kadai ke nuna ma haske da alkhairin tauhidi ta ta'ala ka sa muta akan tauhidi ka sa mu rayu akan tauhidi domin sunna ta Allah kamar yadda ibnu kasir yake faɗa sunna ta Allah ta'ala duk wanda ya rayu akan wani abu to a sunna ta Allah yana kashe shi akai ne kuma ta ta'ala yana kashe shi akai to Allah ka raya mu kan tauhidi kashe mu kan tauhidi nan za mu tsaya saboda lokaci ya yi sai goban Allah da zamu kokari mu ga mun fassara wannan ayoyin kuma sai mu rufe fatan mu dai Allah Ta ya datar da mu wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin bismillah